Ma'a fi dawa media alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ya Allah muna rokonka Allah mutanen fi dawa waɗanda ke taimakon mu su kawo kuɗi a gina da iyayen su rijiya a ba talakawa masu duba su kawo mu ba marayu waɗanda ke taimakon makarantar makafai da muke gini ga waɗanda ke taimakon mu da kuɗi transportation inda da mu in and out ga masu sha mana video ga masu comment mai kyau ga masu encouraging mu ga masu muna addu'a secret ya Allah mu ma ba mu da abin da dama musu mun zo daga wannan gidanka shine masjidin alharam wangan ga masallaci shine masallaci farko na duniya don baki daya wanga masallaci shine annabawa ɗayawa suka zo suka rayu daga wannan masallaci albarkacin wannan masallaci ya Allah ka biya da mutanen fisidawa miliya ka biya musu bukatansu masu neman aure Allah ka ba su aure mai albarka masu neman aifuwa Allah ka ba su aifuwa mai albarka masu neman aiki Allah ka ba su aiki mai albarka masu neman takarda Allah ka ba su takarda mai albarka masu neman eh, kuɗi mai albarka Allah ka ba su kuɗi mai albarka masu neman lafiya waɗanda suke kwance ba lafiya Allah kai kada ka san su Allah muna roƙon ka albarkacin wannan gida Allah ka ba su lafiya masu neman su ma su zo wannan gida su zo su yi aikin aji da umra Allah ka ba su iko ya Allah muna roƙonka waɗanda ke cikin wani tukunci da cikin wani wahala na batun pepes a turai da waɗanda ke cikin kowane wahala ne Allah kai kasan me shi me shi da kake kallo nan ga su ke taimakon fishi dawa ina muka kai aliyau muka kai na muka kai sun kawo kudi mun gina rijiya daban-daban mun gina makarantu mun gina masallaci mun gina aliyau gashi muna karanta muna gina makarantar makafai ba da kudin mu bane ba su da sauran mu bane kai ke bar su kawo kudi mu ya Allah ka saka musu da alheri makiyan mu asada waɗanda ba su son su ganmu da alheri ya Allah ka yi muna nisa da su kamar kan da kai nisan bisa da kasa Allah muna ka duk wani makiyi da ke bidan ya dame mutane ya dame mutane cikin addinin su cikin rayuwa Allah kakka ba shi iko maye mayu evil eye akan yaran mu da mutane Allah muna roƙarka ka tura gayar su can akan wannan Peace Lawa Media Ali Amir Foundation muna da management malumman mu sarakan mu duk baki daya Allah muna roƙonka albarkacin wannan gida mai albarka Allah ka biya bukatansu Allah muna roƙonka ka biya bukata Allah muna Ka biya muna bukata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allah karba muku